يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يو لا ربا قوم قوة رمضان باين هجر من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم الشكرة دبو ديدة تريه ديدة أربعين وان ديدة شابير قوة بير shekara ta da sha tara. Uh, muna cikin darasinmu na tafsirin alkur'ani darasi na goma wanda darasin da ya gabata mun kammala karatu a cikin suratul mulk a yau kuma za mu tashi a kan suratul tahrim kafin nan tunatarwa gare mu gaba ɗaya dangane da tafiyar wannan watan muna shirin cewa watan ramadan yana gab da zuwa yana gab da kamawa gashi har ya kama yau mun cinye sulutun farko na watan ramadan an kwashe kwana goma na farko na wannan watan saura thulutan biyu ya rage saura ragowar kwanakin da suka rage lallai ya kamata wanda ya san bai yi wani abu wanda ya samu gafarar Allah subhanahu wata'ala a cikin waɗannan kwanaki goman ba to kada ya yi sakaci wasu goman su sake zuwa su wuce ko kuma kwanakin watan su zo su wuce Yadda muka ga wannan kwana goman ta zo kamar ƙyaftawar ido ta wuce to haka muna zaune sauran kwanakin ma za su rinka wucewa kamar kyaftawar ido muna zaune za mu ji ana cewa yau sallah ko gobe sallah ko kuma ma ana shirin wata sallar a gaba da haka yanda kwanakin suke tafiya haka suke tafiya a matsayin asara ga mutum matuƙar bai yi wani abu wanda yake na amfani a cikin kwanakin ba ba abin da kake da shi a cikin kwanakinka face ayyukan da ka aikata a cikin kwanakin na alkhairi da waɗannan wayannan kwanakin sun wuce guda goma waɗanda suka yi ayyuka na alkhairi a ciki sun aikata sun ribata waɗanda kuma ba su yi ba sun yi asarar kwanakin illa abin da ya rage mana shine wanda Allah ya bashi tsawon kwana zai samu sauran kwanakin da suke fuskanta a gaba to yi shirin lallai ya samu abin da zai samu rahamar Allah da shi a cikin waɗannan kwanakin ibadar azumi din da sadaka da sallah da duk wasu ayyukan alkhairi da karatun alkur'ani abubuwan da kake ta cewa ramadan in ya zo za ka yi kaza za ka yi kaza ramadan din ya riga ya zo yanzu har an cinye ɗaya bisa uku na ramadan din me kai a cikin waɗannan abubuwan da kake burace-burace a kai ko kuma ya zama burin kawai shaidan ne dama yake sa maka cewa ka bari sai ramadan ya zo sannan kai ta kai yanzu ramadan din ya riga ya zo abin da ya rage me muka aikata a cikin watan ramadan din da ka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karba mana ayyukan da muka yi a wayannan kwanakin da suka gabata ya kuma yafe mana kurakuran da muka yi da rifuffukan da muka aikata da sakaci ya kuma ba mu ikon dagewa da aikata ayyukan alkhairi akan abin da muke fuskanta na gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنفر نبأك هذا قال نبأني العليم الخبير بسم الله الرحمن الرحيم سورة التحريم وانا سورة sura ce wadda waɗansu daga cikin malamai suke kiranta da suna suratun nabi da aka ana kiranta suratul tahrim shine sunan da tafi shahara da shi kamar yadda Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala a cikin sahih yayi mata babi a kitabu tafsir babu suratu tahrim sannan ana kiranta da suna suratun nabi saboda ambatan wannan abin da ya zo a farkon sura cewa ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak wannan surar malamai sun yi sabani dangane da sababin saukar surar izuwa maganganu guda uku ko kuma maganganu guda biyu mafiya shahara Anan Allah maɗaukakin sarki ya buɗe da bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi ana kira ana magana kai tsaye da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ya ce mai limatu harrimu ma a ahallallahu lak me yasa kake haramta abin da Allah ya halatta maka wannan kaman jefa magana ne ta zargi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da wani abu da ya aikata da haka Allah ya kira shi kira na girmamawa ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi sai aka ce lima tuharrimu ma ahallallahu lak me yasa kake haramta ma kanka abinda Allah ya halatta maka shi tabtaghi marzata azwaji saboda neman yardar matanka kake halatta abinda Allah ya haramta maka wannan shine farkon ayar da haka malamai suka yi sabani akan menene sababin da yasa Allah ya saukar da wannan wannan aya ko kuma wannan sura menene shi abinda manzon Allah ya haramta ma kanshi wanda Allah ya halatta mishi al-Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi daga ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yakan zagaya ɗakin matan shi a kowace rana Bana yakan shiga ɗakunan matan shi daga nan ya shiga wannan har sai ya zagaya gare su gaba ɗaya bayan sallar la'asar har ya kai zuwa ga wadda yake ɗakin ta kwananta a wannan ranar sai Aisha take cewa sai muka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ya shiga ɗakin Zainab bintu Jahash yana daɗewa a cikin ɗakin kafin ya kudu Da suka bincika sai suka gane cewa Zainab radiyallahu anha tana da zuma tana da zuma a cikin ɗakinta. Da haka idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shiga ɗakinta sai ta zuba ma manzon Allah zuma. sai manzon Allah ya sha da aka yake ɗaukar lokaci a cikin ɗakin fiye da yadda yake ɗauka a sauran ɗakunan da aka ta ce sai muka haɗu na ce ma hafsa radiyallahu anha cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shigo ɗakin ki domin sai ya fara shiga ɗakin Zainab bintu Jahash sannan zai shiga ɗakin Hafsa sannan har ya kai zuwa ga ɗakin Aisha idan manzan Allah ya shigo ɗakin sai ki ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kina jin warin magafir Magafir wani nau'in ne daga cikin nau'in itatuwa wanda yake da wari mara daɗi bai da daɗin wari da ki faɗa mai haka ni ma idan ya shigo ɗaki na zan faɗa mai haka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya je ya sha zuma ya zo ɗakin Hafsa sai Hafsa take ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ci magafir kana warin magafir sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce bal sharibtu asalan ya manzon Allah ya ce zuma na sha ban sha magafir ba sai ta ce to wannan zumar ta ci magafir ne ta ka zuman da ta fitar da ruwan zuma yake warin magafir da manzan Allah sallallahu alaihi wa’alihi alihi wa sallam ya ji haka da ya je ɗakin Aisha ita ma sai ta yi haka da shi Manzan Allah ya ce zuma ta sha ya ce to zumar ta sha magafir ne da haka ana jin warin magafir sai manzan Allah sallallahu alaihi wa’alihi wa sallam da suka yi magana da Hafsa sai ya faɗa mata zuma ya sha don haka daga yau ba zai sake shan wannan zumar ba a ɗakin zainab bana ya haramta ma shi sake shan wannan zumar ne ya rantsuwa akan ba zai sake shan zuma a ɗakin zainab ba wannan ne suka ce shine sababin da ya sa sai Allah ya saukar da ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allah lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim ma'ana manzon Allah ya haramta makan shi shan zumar da yake halal ne a gare shi amma yayi alƙawarin cewa ba zai sake sha ba wannan dangane da wannan kissar kenan haka kuma har ila yau wancan hadisin da ya gabata na cewa kissar ta faru ne a ɗakin Zainab bintu Jahash wannan ya zo ta hanyar Ubay ibn Umay wanda ya rawaito daga Aisha hadisin yana Bukhari da Muslim har ila yau Imam al Bukhari da Muslim sun sake rawaito hadisi ta hanyar Hisham ibn Urwa daga mahaifin shi Urwa ibn Zubair daga Aisha Allah ya yarda ita take cewa take ba da labarin kissa kuma shigen irin wannan dangane da abin da ya faru amma a kissar ta sha bamban da waccan ta farko kissar da ta bayar cewa Hafsa a nan ita ce take da zuma ba Zainab bintu Jahash ba cewa Aisha ta ce Hafsa tana da zuma manzon Allah yana shiga ɗakin ta tana bashi zuma yana sha da haka sai Aisha radiyallahu anha sai ta haɗa baki da Sauda bintu Zam'a da kuma Safiya radiyallahu anhuma dama waɗannan su uku su ne ‘yan guruf ɗin Aisha radiyallahu anha a cikin matan Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda ya zo a hadisin Bukhari Aisha take cewa anna azwajan da anna anna azwajan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kunna hizbain matan Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam guruf biyu ne guruf na farko tace shine guruf ɗin Aisha da Hafsa da sauda da kuma safiya gurub na biyu kuma ummu salama da zainab da sauran matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka wannan a wannan kissar sai Aisha ta ce Hafsa ita ce take da wannan zimar. Da haka sai Aisha ta haɗa baki da Safiya da kuma Sauda, cewa kowace idan manzon Allah ya shigo wurinta ta faɗa mai cewa tana jin warin mazafi sai suka yi haka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya ce ba zai sake shan wannan zumar ba har sauda radiyallahu anha take cewa lallai mun haramta ma manzon Allah abinda manzon Allah yake so da aka suka ce wannan shine sanadiyar duk da a cikin wannan kisar babu wani magana wadda take nuna Allah ya saukar da wannan kissar saboda wannan amma a wancan hadisin na farko na Zainab bintu Jahash a cikin hadisin tana cewa fa nazalat ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak da haka a wancan hadisin yana nuna cewa wancan kissar ita ce sababin saukar aya a wannan hadisin na biyu kuma babu abin da yake nuna cewa wannan kissar ita ce sababin saukar aya da haka malamai suka yi maganganu a kai. waɗansu suke ɗaukan cewa ƙissar ƙissa ce guda biyu daban-daban da aka ƙissar zainab bintu jahash daban ƙissar kuma hafsa ita ma da wannan abin ya faru da ita daban a can an haɗa baki har da hafsa a ciki an yi ma zainab a nan kuma an haɗa baki da wasu an yi ma hafsa ita ma abin da aka haɗa baki da ita a baya aka yi ma wata da aka ƙissar suka ce ƙissa ce daban-daban ba wai kissa ɗaya ba ce kamar yadda alhafin ibnu kathir ya faɗa haka kuma alhafin ibnu hajar a cikin fathul bari sannan sababi na biyu daga cikin sabubban saukar eh, wannan kissar kamar yadda waɗansu malamai suke faɗa shine abinda al-imamu nasa'i ya rawaito a cikin sunan daga anas ibnu malik radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa ma Hafsa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi sadu da wata daga cikin bayin shi ya sadu da wata daga cikin bayin shi a ɗakin Hafsa a lokacin Hafsa ba ta nan da haka da Hafsa ta zo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ranta ya ɓaci ta yi fushi dangane da wannan abin da ya faru sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mata shin ba zai yarda da ke ba in haramta ma kaina saduwa da wannan baiwar na ya zama matakin da zan ɗauka dauka shi shine ba zan sake kusantar wannan baiwar ba na haramta ma kaina ita sai take cewa za ka haramta ma kanka abinda Allah ya halatta maka sai ya rantse da cewa ba zai sake kusantar wannan baiwar ba da aka suka ce wannan shi ne wannan hadisin imamun Sa'i ya rawaito shi daga anas kuma hadisi ne wanda yake isnadin shi sahihi haka kuma hadisi ya zo a kan wanda yake karfafar wannan wanda alhaitham ibn Kulai ya rawaito a cikin musnad din shi shi ma yake cewa ta hanyar abdullahi ibn umar daga Umar ibn al-Khattab radiyallahu an yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba ma Hafsa labari ya faɗa mata cewa inna mariyata ummu Ibrahim alayya haram cewa mariyatul qibtiyya mahaifiyar dan manzon Allah Ibrahim alaihi salam manzon Allah ya ce ta haramta a gare ni ma'ana ba zan sake saduwa da ita ba wannan abin kula kenan ina zai iya fassara mana cewa ita ce din wadda ita Hafsa ta same su da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a dakin ta kuma a ranar kwanan Hafsa radiyallahu anha da haka anan manzon Allah ya faɗa ma Hafsa cewa Mariya ta haramta a gare shi ba zai sake kusantar ta ba take cewa atuharrimu ma ahallallahu lak zaka haramta abinda Allah ya halatta maka sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rantse yace wallahi la aqrabuha na rantse da Allah ba zan sake kusantar ta ba wannan shine abin da yazo a cikin musnad na al-Haytham ibn Kulayb dangane da wannan kissar da wannan kissar da kuma wannan hadisin na Imam nasai su kuma suna tabbatar da cewa wannan surar Allah ya saukar da ita ne akan manzon Allah ya haramta ma shi Mariyatul Qibtiyya da haka yace ya ayyuhan nabiyyu limatu Harimu. ma ahalla Allah lak tabtaghi mardata azwajik kana neman yardar da matanka ana kana so ka yardar da Hafsa saboda an bata masa rai an fusatar da ita kana neman ka yi abin da zai sa ta huce ta yarda da ka zartar da wannan hukuncin sana a hadisin waɗansu riwayoyin kamar yadda al'imamu ibn jarir al-tabari rahimahullahu ta'ala ya rawaito yana nuna cewa manzon Allah ya umarci hafsa da cewa kada ta kuskura ta faɗa ma wani wannan labarin labarin cewa ya haramta ma shi ita wannan kuyangar don haka manzon Allah ya umarce ta da cewa kada ta faɗa ma wani wannan labarin haka kuma a waccan kissar ita ma ta zuma da manzon Allah ya ce ya haramta ma kanshi sake shan zuma shi ma a waɗansu riwayoyin yana nuna cewa manzon Allah ya yi umarni da cewa kada ta faɗa ma kowa bana kada ta faɗi cewa ya ce ba zai sake sha ba da haka waɗannan su ne kissoshi guda biyu mafiya shahara dangane da sababin saukar wannan surar wannan yasa waɗansu daga cikin malaman tafsiri idan za su yi magana a kan sababin saukar sura sai su ce surar ta sauka ne saboda manzan Allah ya haramta ma shi shan zuma shi nan abin da za su kawo waɗansu kuma daga cikin malaman tafsiri in za su yi magana a kan sababin nuzul ɗin sai su ce surar ta sauka ne saboda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya haramta ma shi saduwa da wata daga cikin bayi shi sirrin jayar da wannan kenan waɗansu kuma daga cikin malaman tafsiri kamar yadda su al-Imam Ibn Jarir da al-Imam da sauran waɗansu malaman tafsiri suka yi su kuma sai basirin jayar da kowace daga cikin kissoshin ba suka tsaya a tsakiya kawai cewa surar ta sauka ne ko ne saboda manzon Allah ya haramta ma kanshi shan zuma ko kuma saboda manzon Allah ya haramta ma kanshi wata daga cikin bayin shi a haka suke kawowa sai su ce ko kaza ko kuma kaza ba tare da sirrin jayar da ɗaya daga cikin waɗannan kisoshin ba saboda kowanne a cikin waɗannan yana da ƙarfi a wurin tabbatarwa kowanne yana da dalili mai ƙarfi wanda yake nuna shine sababin saukar wannan wannan kissa amma al-Jamaluddin al-Qasimi a cikin ta'awil ya yi magana mai ƙarfi dangane da rinjayar da cewa issar. tana magana ne akan haramta mariyatul qibtiya ba tana magana akan haramta shan zuma bane yace saboda siyakin ayoyin da yanda aka kausasa magana bai yi daidai da abinda za a ce na haramta shan zuma bane kawai da haka maganar ta wuce wannan matsalar da haka wannan yake nuna wancan kissar yana rinjayar da magana akan abin da ya shafi kissar haramta baiwa Daga ala ayi hal dai wayannan su ne kissoshi guda biyu wayanda za a iya yi magana da su a su dangane da sababin saukar wannan sura. Daga Allah madaukakin sarki ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi. Haka Allah madaukakin sarki yake kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin Alƙur'ani ko a kira shi ya ayyuhan rasul ko a kira shi ya ayyuhan nabiyyu amma ba a kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai tsaye kamar yadda ake kiran sauran annabawa da sunan su a ce ya Muhammad Allah baya kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wannan uslubin a cikin alqur'ani amma duka annabawa ana kiran su ya Musa aqbil wa la taqab ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya da sauran annabawa da Allah zai kira su da sunansu kai tsaye amma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah baya kiran shi da sunan shi kai tsaye saboda ƙarin girmamawa a wurin magana da usulubin magana da manzon Allah sama da yanda ake magana da sauran annabawa waɗanda ba shi ba shi yasa batan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wurare guda hudu ne kawai a cikin alqur'ani amma kuma kowanne babu inda aka babu inda kira ne kai tsaye wama muhammadun ma kana muhammadin ala muhammadin muhammadun rasulullah da aka babu inda aka kira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai tsaye aka ce ya muhammad sai dai a ce ya rasulullah ko kuma ya ayyuhan nabiyyu da aka wannan shine ladabi wurin kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka ba ladabi bane ka zo kana kiran manzan Allah ko kana yaban manzan Allah kana kiran manzan Allah ya Muhammadu ya Muhammadu sai ka ce wani mutum daga cikin mutane wanda bai kai matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba Allah ya ce lima tuharrimu ma ahallallahu lak me yasa kace haramta abinda Allah ya halatta maka imma dai abinda ya shafi kistoshin guda biyu kowace daga ciki ake nufi a matsayin sababin nuzul da haka me yasa kake haramta ma kanka abinda Allah ya haram ya halatta maka tabtaghi mardata azwaji kana neman yardar matanka ko neman yardar da matanka dangane da wannan abin da ka haramta ma kanka in ma dai ka haramta ma kanka shan zuma ko kuma ka haramta ma kanka baiwa saboda ka yardar da matanka akan abin da suke so dangane da kai shi ya ma daga cikin dalilan da Jamaluddin al-Qasimi ya kafa hujja da su akan cewa qissa ba akan zuma bane saboda me yace anan an ce tabtagi marzata azwajika kana neman yardar matanka domin matan ai ba nema suka yi yaje da shan zuma ba ba shan zuma shine bukatar su ba bukatar su shine dadewa a cikin ɗakin Zainab din shine bukatar su da aka tabtagi marzata azwajika ba sun kawo mai cewa suna so ya daina shan zuma bane abinda suke bukata shine ya daina dadewa amma wancan ita baiwar saduwa da baiwar abu ne wanda dama su mata ba sa so abinda za su so shine a ce an haramta saduwa da ita da haka aka sai tabtagi marzata azwaji sai Allah ya ce wallahu ghafurur rahim Allah madaukakin sarki ghafur ne mai gafara ne dangane da zulban da aka aikata duk wanda ya aikata laifi ya aikata zunubi kuma ya nemi gafara Allah to zai samu Allah madaukakin sarki ghafur zai samu Allah mai yawan gafarta zunubai wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima wanda ya nemi gafara Allah zai samu Allah a matsayin mai gafara zai samu Allah kuma a matsayin mai rahama da haka anan Allah ya ce wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma rahim ne shi Allah mai jin kai dangane da bayan shi ba wai daga kayi abu sai Allah ya azabtar da kai ya maka ba a kai ba Allah yana da rahama da jin kai sannan kuma yana da gafara yana jikan bawa ya bashi lokaci ya bashi dama ya nemi gafara kuma idan ya nemi gafarar ya gafarta mishi anan Allah madaukakin sarki ya yi magana ta zargi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ya rufe ayar da cewa wallahu ghafurur rahim saboda ya sake jaddadawa da tabbatarwa da cewa Allah ya gafarta ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk abin da ya aikata ƙari akan ya inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar haka kuma da yace wallahu ghafurur rahim ya tabbatar da cewa su ma da suka aikata wannan aikin ko kuma wanda suka zama sababin faruwar abin su ma Allah maɗaukacin sarki ya gafarta musu dangane da wannan abin da suka aikata da haka aka rufe ayar da cewa wallahu ghafurur rahim sai Allah maɗaukacin sarki yace qad faradallahu lakum tahillata aymanikum haqiqa Allah maɗaukacin sarki ya farlanta muku ko kuma ya shar'anta muku ma'anar qad faradallahu lakum waɗansu malaman tafsiri suka ce qad shara Allahu lakum Allah ya shar'anta muku a shar'ance illata aymanikum yanda za ku rinka warware rantsuwoyin da kuke yi idan kun rantse Allah ya shar'anta muku a shar'ance ga hanyar da za ku bi wurin yin kafara ta wannan rantsuwar da kuka yi daga Allah maɗaukacin sarki ya sanya mana kafara idan mutum ya yi rantsuwa idan ya warware yana so ya warware wannan rantsuwar zai yi kafara kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya tsara cewa zai ciyar da miskinai guda goma ko kuma ya ci fatantar da miskinai guda goma au tahriru raqaba ko kuma ya ‘yanta baiwa ko ya ‘yanta bawa guda ɗaya, wayannan sune jerin kafara na rantsuwa guda uku wayannan su ne abubuwa guda uku wanda mutum a ciki zai ɗauki guda ɗaya ya yi gwargwadon iyawar imma dai ya ciyar da miskinai goma ko ya ɗinka ma miskinai goma tufafi ko kuma ya ‘yanta bawa idan ba zai iya waɗannan ɗaya daga cikin waɗannan guda ukun ba sai idan ba zai iya ba shi ne faman lam yajid wanda ba zai iya ba bai samu damar yin waɗannan ba waɗannan su ne mataki na dole na farko idan mutum bai samu dama ba fa siyamu talatati ayyam wannan sai azumi na kwanaki uku dalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wannan shine kaffarar rantsuwarku inji Allah idan kun yi rantsuwa daka azumi guda uku shine abu na ƙarshe idan wa'ancan ba za su yiwu ba amma dole in dai akwai dama dole ɗaya daga cikin waɗannan ukun na farko mutum zai ɗauka ba shi da halin da zai ciyar da miskinai goma ba shi da halin da zai yi tufafi ga miskinai goma ba shi da halin da zai ‘yan tabawa to yanzu sai ya tsallaka zuwa ga mataki na ƙarshe wanda shi ne azumi guda uku wanda shi ne kafarar wannan rantsuwar ga wanda ya yi rantsuwa ya kuma yana so ya warware wannan rantsuwa da haka anan Allah ya ce qad faradallahu lakum tahillata aymanikum Allah madaukakin sarki ya shar'anta muku warware rantsuwarku hanyar da za ku burin warware rantsuwar da kuka yi da haka duk wanda ya yi rantsuwa yana da kaffara in dai ya yi abin da yake ya warware zai warware wannan rantsuwa sai Allah ya ce wallahu maulakum ku sani Allah shine majibincin al'amarinku Allah shine majibincin al'amarinku gabaki ɗaya dukkanin al'amuranku gaba ɗaya a hannun Allah subhanahu wata'ala suke shine yake jujjuya al'amuranku shine ya samar da ku da haka shine yake shar'anta muku shari'a ya tsara muku cewa idan an yi kaza kaza za a yi idan kuma kaza ya faru kaza za a yi domin a gyara wannan abu daga Allah shine majibincin al'amarinku yana lura da ku kuma yana kallon ku duk abin da kuke aikatawa sawa'un kun yi abin da ya shar'anta ko ba ku aikata abin da ya shar'anta ba Allah yana nan shine majibincin al'amarinku a duniya kuma shine majibincin al'amarinku a ranar tashin alkiyama wa huwa al'alim Allah masani ne shi ya san komai ya san me yasa ya shar'anta wannan shari'ar da kuke gani da wayannan dokokin da yasa yayi su ne akan ilimi da sani ba haka kawai karazube zube ya ga dama ya ga bari ya dora muku kaza ba ya ce kaza har ne kaza haramun ne ba haka kawai yayi shi ba yayi wannan ne da ilimi Allah masani ne ya san abin da ya dace da rayuwarku ya san kuma abin da zai tafiyar da tsarin rayuwarku na yau da kullum kamar yadda ya gabata a baya ala ya alamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir wanda ya halitta halittu shine ya san duk abin da ya dace da halittun wanda zai tsara zai gudanar da rayuwarsu a cikin kwanciyar hankali daga waɗannan shari'o'in da Allah ya shar'anta ya shar'anta su ne da ilimi domin wa huwa al-alim shine mai ilimi al-hakim kuma mai hikima daga duk wani abin da kaga Allah ya ce ayi akwai hikimar da ta sa Allah ya ce wal ayi wannan abu wani abin hikimar shi tana iya bayyana malamai su fitar da hukunce-hukunce cewa hikimar da ta sa aka ce a yi kaza saboda kaza da kaza da kaza kowa ya ga hikimar a zahiri wani kuma abin hikimar ba ta bayyana ba a iya gano hikimar da ta sa Allah ya ce a yi kaza amma dai Allah ya ce a yi kuma duk abin da Allah ya tsara akwai hikima saboda Allah alhakimu ne Allah mai hikima ne shine yake sanya komai a inda ya dace da shi kamar yadda ya halicce ka ya tsara halittar ya sanya kowace gaba a inda ya dace da ita to haka su ma dokokin da ya shar'anta kowace ya aje ta a inda ya aje ta ne da hikima in ya ce kaza halal ne ya san hikimar da ta sa ya halatta idan ya ce kaza haram ne ya san hikimar da ta sa ya haramta idan ya ce idan an yi kaza a biya da kaza to ya san me yasa sa waɗannan dokokin da waɗannan iyakokin da haka abin da ya rage ga bayi kawai shine su bi Allah subhanahu wata'ala akan abin da ya shar'anta a nan ne maslahar su ta duniya da lahira take kauce ma kuma abin da Allah ya shar'anta shine lalacewar duniyar su kuma shine lalacewar lahirar su baki daya da aka Allah madaukakin sarki akan abubuwan da yake shar'antawa na hukunce-hukunce alim mai ilimi ne sannan kuma hakim mai hikima ne dangane da abubuwan da yake shar'antawa sai Allah madaukakin sarki Allah ya ce wa id asarra an-nabiyyu ila ba'dhi azwajihi haditha wa id ma'ana wadhkur ka ambata lokacin da man lokacin da asarra an-nabiyyu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sirranta wata magana lokacin da manzon Allah ya fi wata magana ta sirri ila ba'dhi azwajihi ya bayar da wannan sirrin ga wasu ko kuma wata daga cikin matan shi ya bata wani sirri na magana wannan sirrin kuma hadisan wata magana ce ya sirranta mata ita da cewa kada ta sanar da wannan maganar ga wani har ila yau dai maganar tana sake komawa zuwa ga wancan sababin nuzul din imma dai Hafsa da ya faɗa mata cewa ya haramta ma kanshi ummu Ibrahim ko kuma ya haramta ma kanshi shan zuma da cewa kada su faɗa kada ita mai zumar ta samu damuwa dangane da wannan haramta ma kanshi abin da yayi da manzon Allah ya sirranta ma wata daga cikin matan shi hadithan wata magana akan cewa kada ta sanar da kowa wannan maganar ya zama sirri tsakaninta da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ya ce falamma nabba'at bihi lokacin da ta bada labarin wannan sirrin na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mana ba ta rike sirrin ba ta je ta faɗa manzon Allah ya ce kar ta faɗa ita kuma ta faɗi wannan sirrin na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga wasu daga cikin matan manzon Allah din wa azharahu Allahu alai kuma Allah madaukakin sarki ya bayyana ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa waccan da ka bata sirri ta je ta tona sirrinka ga wasu shine wa azharahu Allahu alai Allah ya bayyana mai cewa an tona sirrin shi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd sai manzon Allah ya je ya sanar da ita wani sashi na wannan sirrin da ta faɗa wa a'rada an ba'd ya kauda kai daga wani bangare na sashin sirrin da ta faɗa bana bai zo mata cewa na jikin ce kaza da kaza da kaza da kaza duka ya faɗa mata abin da ta faɗa ba a'a sai manzo Allah ya faɗa mata wani bangare na abin da ta faɗa din shine arrafa ba'dahu manzo Allah ya sanar da ita wani bangare na wannan abin da ta faɗa wa a'rada an kuma ya kauda kai dangane da wani bangare na abin da ka faɗa me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai faɗa mata duka maganar gaba ɗaya ba kawai yayi wadati da ambaton wani bangare ya bar wani bangare saboda suna cewa yana daga cikin karamci na mutum shine al-i'radu an ba'd al-kalam kauda kai daga wani bangare na magana wannan karamci ne ba idan mutum ya yi maka kaza sai ka zo ka ce ka yi min kaza da kaza da kaza da kaza ba a'a ka yi ishara zuwa ga wani ɓangare na abin ka kawar da kai kuma a wani ɓangare na abin shine arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd wannan yana daga cikin karamci yana daga cikin ɗabi'u na mutane waɗanda suke masu karamci masu sanin ya kamata da haka manzon Allah da ya zo arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd sai ya sanar da ita wani bangare na abin da ta faɗa sannan ya kau da kai dangane da wani bangare na abin da ta faɗa falamma waɗansu daga cikin malamai suna cewa arrafa ba'dahu kamar yadda ya zo a wata qira'ar shine arafa ba'dahu wa a'rada an ba'd arafa suka ce ma'anar shi a waccan qira'ar ana nufin jaza sai hukunci akan wani daga cikin laifin ya kau da kai akan wani daga cikin laifin shi yasa suke cewa hukuncin da manzon Allah yayi akan laifin shine manzon Allah ya saki Hafsa ya sake ta hadisin da yake magana kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya saki Hafsa sai da ya sake ta ta tafi sai Allah madaukakin sarki ya aiko mala'ika Jibril cewa Allah yana umartar kada ka dawo da Hafsa fa innaha sawwamatun qawwama ka dawo da ita domin mata sai mai yawan azumi mata sai mai yawan qiyamul layli da ibada da gaske ce wannan sakin shine arafa ba'dahu shine hukuncin da manzon Allah ya mata akan wannan sirrin da ta da ta tona amma dai wancan hadisin na sakin Hafsa radiyallahu anha kaman ba shi da alaka da waɗannan ayoyin kuma ba shi da alaƙa da wannan hukuncin da haka anan dai manzon Allah arrafa ba'dahu ya sanar da ita wani bangare na abin da ta faɗa wa a'rada an kuma ya da kai dangane da wani bangare na abin da ta faɗa falamma a bihi lokacin da manzon Allah ya zo ya bata labari cewa yanzu kika je kika ce kaza da kaza ya sanar da ita abin da ta faɗa shine falamma nabba'aha bihi bihi din zamirin yana komawa zuwa ga sirrin da ta tona na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ba'af din da ya faɗa mata falamma nabba'aha bihi lokacin da ya ba ta labarin wannan bangaren na abin da ya faɗa mata din qalat sai ta ce man anba'aka hadha wa ya faɗa maka wa ya faɗa maka wannan Bana wa ya ce maka na faɗa ibnu jarir yana cewa ba ta shakka ko kaɗan akan cewa waccan matar da ta faɗa mata ita ce ta faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ta fara da tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man aka hadha wa ya faɗa maka mana ta samu abin rigima kenan ta samu abokiyar rigima Na zo na faɗa miki sirri yanda dama haka ɗabi'a su take a ba su sirri zai da sai to sirri ne an ce kan wanda ya sani da ka ba wanda zan faɗa masa yake da ka ita ma tana tashi za ta je ta samu wata da ka sirri ne daga ni sai ce an ce kan wanda ya ji ta faɗa da ka ita da ta ji an faɗa ta ɗauka waccan ce ta tona abin da ta faɗa mata ta ɗauka wanda ta ba labari sai ta faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka ta tambaye shi man aka hada wa ya faɗa maka wannan qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace nabba'ani al-alim al-khabir al-alim al-khabir masani wanda ilimin shi ya game komai da komai sannan al-khabir wanda yake kwararre wurin sanin al'amura da bada labarin al'amura shine ya bani labari mana Allah ne ya faɗa mun. magana ta ƙare kenan babu sauran kuma wanda za a tuhuma daga nabba'ani al-alimul khabir ba Aisha bace ba Zainab bace ba Sauda bace ba kowa bace a cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta faɗa mai Allah ne madaukakin sarki da kanshi ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ta tona sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wurin wasu daga cikin matan shi da aka ya faɗa mata nabba'ani al-alimul khabir masani kuma wanda yake kwararre kwararre a wurin sanin al'amura da ba da labarin al'amura shine ya ba da labari da haka manzon Allah ya gama da ita kenan a wannan babu ba kuma da sauran abin da za ta iya musawa akai anan an tabbatar mata da cewa abin da aka faɗa din tabbas ta faɗa sannan kuma abin da take zaton cewa wani ne ya faɗa ba haka bane Allah ne ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ka ba ta da wani abu da ya rage face ta yi ikrari da abin da ta yi na tona abin da manzon Allah ya ce kada ta tona ga wani in tuba ila Allah faqad saghat qulubukuma wa in تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير نعم سي الله مدوكتين سركي إن تتوبا إلى الله idan kun tuba zuwa ga Allah anan ana magana da su waɗannan da suka haɗa kai dangane da zartar da wannan al'amarin ko wurin ganin wannan al'amarin ya tabbata Aisha radiyallahu anha da Hafsa Allah ce in ta tuba Allah sai aka kawo zamirin tatniya su biyu in kun tuba ku biyun nan zuwa ga Allah subhanahu wata'ala faqad sagat qulubukuma haqiqa zukatanku sun karkata zuwa ga san abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baya so bana zukatanku sun karkata zuwa ku haɗin kai akan wani abu wanda yake manzon Allah baya son wannan abu kuma da kanku kun tabbatar manzon Allah baya son wannan abu in ma dai haramta ma kanshi saduwa ga waccan matar abu ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baya so in ba kuma haramta ma kanshi shan zuma abu ne wanda manzon Allah baya so illa dai kawai saboda wannan dalilin yasa ya haramta ma kanshi da haka zukatan ku sun karkata zuwa ga yin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baya so da haka in kun tuba zuwa ga Allah kenan abin da aya take nufi Allah zai karɓi ku saboda karkatar da zuciyarku ta yi zuwa ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baya so shi yasa yazo a qira'ar Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu yana karantawa in tatuba ila Allah faqad zaghat qulubukuma maimakon faqad saghat qulubukuma da zaghat qulubukuma sai zama fassar shine fassara saghat qulubukuma daga zakatanku sun karkata zuwa ga wani abu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baya so da haka wannan shine yake tabbatar da cewa su biyu ne wayanda suka hada kai suka hada gwiwa dangane da ganin cewa wannan abin ya faru domin ya tabbata a cikin hadisin bukhari da muslim hadisin abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma yake cewa na kasance ina so in tambayi umar ibn al-khattab radiyallahu anhu anhu dangane da suwaye Allah yake cewa in ta tuba ila Allah faqad sagat qulubukuma amma na kasa tambayar Umar saboda farjini da Umar yake da shi tsawon lokaci na kai kusan shekara ina so in tambayi Umar amma na kasa saboda ina ganin farjinin Umar yace har wata rana Umar ya tafi aikin haji muka tafi tare da shi muna tafiya akan hanya sai Umar ya tsaya domin ya je ya biya bukatar shi sai na ɗaukar mai butar shi ya tafi ya je ya gama abin da zai ya dawo na zuba mai ruwa ya wanke hannu ya yi alwala bayan ya gama sai na ga cewa yanzu na samu dama na samu shimfiɗa na yi wani abu da zan ɗan samu shiga zuwa ga Umar ibn al-Khattab na yi hidima ga Umar ibn al-Khattab da haka na samu damar da zan iya tambayar shi dangane da wannan sai ya ce sai na tambayi Umar na ce su wane ne waɗannan matan da Allah yake cewa in ta tuba ilallahi faqad sagat qulubukuma yace sai Umar yace wa ajaban laka ya ibn Abbas abin mamakin ka ya ibn Abbas ma'ana kamar Umar bai soye mai wannan tambayar ba sai Umar yake cewa huma Aisha wa Hafsa Aisha da Hafsa ne Allah yake cewa in ta tuba ilallahi faqad sagat qulubukuma sai Umar ya koro mai wannan kissar mai tsawo wanda hadisin yana nan a cikin Bukhari da Muslim dangane da kissar cewa an ce manzon Allah ya saki matan shi gaba daya lokacin da manzon Allah ya yi ila'i ga matan shi ya kaurace musu tsawon wata daya da yanda Umar ya je ya samu sahabbai a zazzauna a cikin masallaci har ya je ya samu manzon Allah ya tattauna da manzon Allah har a ƙarshen kissar da ta a ciki dai mahallu shahid Umar ya tabbatar da cewa ayar tana magana ne akan Aisha da Hafsa radiyallahu anhuma sai Allah ya ce wa in tazahara alaihi idan kuma kun ci gaba da yi mai taron dangi ba ku tuba ɗin ba ba ku dawo zuwa ga bin abin da manzon Allah yake so ba kun ci gaba da haɗin kai da yin taron dangi ga manzon Allah shine ma'anar wa in tazahara alaihi sai Allah ya ce fa inna Allah huwa maulahu to ku sani Allah shine majibincin al'amarin manzon Allah in kun haɗa kai ku akan manzon Allah to Allah shi kuma yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine fa inna Allah huwa maulahu wa jibrilu haka kuma mala'ika jibril jibril yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin ku group ɗinku ba ku wuce ko biyu ba ko ku hudu to idan kun haɗu akan wannan to shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ji su wane ne ɗan group din manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na farko fa inna Allah huwa maula sannan wa jibril malaika jibril yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa salihul mu'minin haka duk mutane na kwarai daga cikin mu'minai suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka dukkan mu'minai na kwarai tun daga zamanin manzon Allah har tashin alkiyama suna ƙarƙashin group ɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan haka ma wal mala'ikatu ba'da zalika mala'iku ma gaba ɗayan su bayan cewa Allah yana tare da shi mala'ika jibril yana tare da shi sauran mu'minai na kwarai duka suna tare da shi to sauran mala'iku su ma bayan wannan duka zahir suna masu goyon baya da taimakawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga wannan sune waɗanda suke bangaren tawagar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan wanda zai iya ya ja da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ya ja da shi illa dai ga dai waɗanda suke sune masu tattaruwa a bangaren manzon Allah alaihi salatu wassalam anan Allah madaukakin sarki ya kawo wannan saboda nuna matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk duniya ba wani mutum da kaji an kawo mai irin wannan da irin wannan karrabawar da irin wannan girmamawar kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya tabbatar maka da cewa shi shine majibincin al'amarinka kuma mala'ika Jibril jagoran mala'iku shi ma yana ƙarƙashinka yana tare da kai a tafiyarka sannan sauran duk wani mutum salihi daga cikin muminai duk wani salihi daga cikin muminai shi ma yana tare da kai sannan mala'ikun ma gaba ɗayansu ba wai mala'ika jibrilu kawai ba duka suna tare da kai wannan aiki ne wannan al'amari ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya tattara ma wannan a cikin Alƙur'ani. wannan kuma yana nuni akan matsayi mai girma da daraja ta kololuwa wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kai a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wanda yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda yazo a hadisin Aisha la yantaqimu li nafsihi baya raba wani abu da aka yi mishi duk abin da aka yi mai to Allah shine yake daukan fansa dangane da abin da aka yi na taba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa idan an yi wani abu an taba addini ko an taba Allah ko wani abu za a ji manzon Allah ya mai da martani amma idan an taba manzon Allah kai tsaye za a ji Allah ne yake mai da martani manzon Allah baya mai da martani akan abin da aka faɗa mai na magana ko zagi ko cin mutunci da an ce ma manzon Allah kaza zaka ji Allah ya saukar da aya ya ce kaza ya mayar da martani in an ce mai mahaukaci Allah ne zai mai da martani in an ce mai mawaki ne zai mai da martani an ce mai boka in an ce mai kaza Allah ne yake mai da martani amma idan an taba Allah ko an taba addinin Allah a nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake mai da martani idan an taba manzon an taba Allah ko an taba addinin Allah to nan kuma babu wanda ya isa ya tare fushin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda me saboda ya san cewa Allah madaukakin sarki shine maulan shi haka mala'ika jibril haka sauran mu'mine haka mala'ikun Allah gabaki daya haka wanda ya san yana da waɗannan to ba shi da lokacin da zai tsaya yana batawa wurin kare kanshin an taba shi da mai da martani Allah madaukakin sarki ya isar mishi daga ya ya mai da al'amarin gaba daya zuwa ga Allah subhanahu wataala عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا Allah madaukakin sarki ya yace asa rabbuhu in tsallaka kunna ubangijin shi ma'ana ubangijin manzan Allah <coughs> ubangijin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kusa in tsallaka kunna idan manzan Allah ya sake ku an yi yubdilahu azwajan khairan minkun ya canza mai da waɗansu matan waɗanda sun fi ku alkhairi mana idan har ba ku tuba ba kun dawo kun bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan abin da yake so to ubangijin shi zai canza mishi da matan da suka fi ku alkhairi idan ya sake ku mana Allah zai sa ya sake ku ya canza mai da waɗansu mata waɗanda sun fi ku alkhairi a bashi mata wayanda suke suma mata ne musulmai masu miƙa wuya ga Allah subhanahu Ta'ala gaba ɗaya ba sa saba ma umarnin Allah ko umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan mu'minatin su zama mata mu'minai wayanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba sa saba ma Allah ba sa saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qanitat sannan su zama mata masu ɗa'a ga Allah ma'ana qanitat ma'ana muti'at wayanda suke masu ɗa'a ga Allah ba sa saba ma umarnin Allah ba sa saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma su zama ta'ibati a bashi mata wayanda suke masu yawan tuba duk abin da suka yi na laifi kenan ba mata ma ma'asumai bane gaba ɗaya, suna laifi suna sako suna zunubi amma su zama ta'ibatin masu yawan tuba da sun yi laifi su nemi tuban Allah su nemi gafara su nemi tuba a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan sun yi mai wani kuskure wanda bai ji daɗi ba da haka Allah zai ba shi irin wannan matan waɗanda suke ta'ibatin sannan abidan Allah zai ba shi mata masu ibada waɗanda suke bautar Allah subhanahu wata'ala suka sa a gaba ba ka kasala ba sa baya baya a wurin ibada sannan sa'ihat Allah zai ba bashi mata waɗanda suke sa'imatin ne sa'ihat masu yawan azumi waɗanda suke azumi kowane lokaci shine ma'anar sa'ihat waɗansu daga cikin malaman tafsiri suna fassara sa'ihatin da ma'anar almuhajirat ma'ana masu hijira zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma aksarin malamai sun fassara sa'ihat da ma'anar as-sa'imat masu azumi wayanda suke lizimtar ibadar azumi bayan an ambaci abidat masu ibada sai aka keɓance azumi saboda mahimmancin shi da kuma falalar da yake da shi a cikin sauran ibadu aka ce za a bashi masu yawan masu yawan azumi sannan su waɗannan matan da suka sifanci da waɗannan sifofin da aka lissafa muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihat kuma a haɗa mai a cikinsu ɗin, din a waɗansu su zama sayyibatin waɗansu su zama zawarawa wa abkaran waɗansu kuma su zama budurwai waɗanda ba zawarawa ba haka Allah zai hada mai in ba za ku dawo zuwa ga Allah bana idan kuma budurwa ce da bazawara suke haduwa suna yin irin wannan aikin to Allah zai haɗa mai budurwa da bazawara wa'anda suke muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihat wa'anda suka haɗa wa'annan sifofin gabati ɗaya Allah ya tattara ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su wa'anda sun fi ku alkhairi ko kuma manzon Allah ya sake ku ku koma gidajen ku ci gaba da zama ko kuma shi kuma ya bashi irin waɗannan wa'anda suka sifantu da waɗannan sifofin abin tambaya a nan shi ne shin sun tuba ɗin ne ko ba su tuba ba kuma me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai sake su ɗin Allah ya canza mai da wasu ba abin da yake tabbata a nan a siyakin ayoyin shi ne sun tuba zuwa ga Allah kuma Allah ya karɓi tubansu domin inda ba su tuba ba da wannan abin da Allah ya faɗa da shi ne zai tabbata. Tunda Allah ya ci gaba da barinsu da manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam, to Allah ya karɓi tubansu, kuma Allah maɗaukacin sarki ya hukunta cewa su ne matan manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam har abada. Kamar yadda ya zo a cikin ayoyin suratul Ahzab. La yahillu lakan nisa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhun Allah ya ce yanzu an gama an kai ƙarshe an rufe ƙofa baya halatta gare ka waɗansu mata bayan waɗannan waɗannan su ne matanka an gama kenan bai kuma halatta ka yi canji da wata da wata ba ka saki wata ka auro wata a'a matanka kenan an riga an gama shine wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhun da haka baya halatta ka canza su kuma bata mace bayan su baya halatta gare ka da haka wannan ya tabbata cewa Allah ya riga ya zaba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗannan matan shi yasa a farkon surar na suratul ahzab Allah ya bude da maganar cewa annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum matan manzon Allah sune iyayen mu'mine gaba daya da sai ya tabbatar da cewa su ɗin nan su ne kaɗai matan manzon Allah ba zai ƙara wata a kansu ba ba kuma zai saki wata ya canza ta da wata ba da sai suka zama su ne matan manzan Allah a duniya kuma su ne matan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ranar alkiyama waɗanda Allah ya zaɓa mai da zaɓin Allah subhanahu wa ta'ala da Allah a nan ya ce idan Allah ya sa ya sake ku zai canza mai da waɗanda suka fi ku alkhairi masu waɗannan sifofin da aka Allah madaukakin sarki bai sa manzon Allah ya sake su ba sai ci gaba da tabbatar da su a matsayin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan yake nuna Allah ya karbe su ya yarda da su ya kuma yafe musu abin da suka yi na kuskure dangane da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wannan shine kaɗan daga cikin abinda waɗannan ayoyin suke ɗauke da su a nan gaba Allah Maɗaukacin sarki zai ci gaba da magana akan sauran mumine gaba ɗaya da magana akan umarni dangane da kare kai da kuma kare iyalan gida domin surata, ta buɗe da magana akan cikin gida ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai a yi magana akan kowa da kowa ya ya kamata ya tsare gidan shi ya kuma kare iyalan shi daga azabar Allah haka wannan ne abinda ayoyin gaba za su yi magana akai wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma allimna ma yanfa'una wa fa'alna bima 'allamtana wa zidna 'ilma subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk